This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da safiya da fatan an waye gari lafiya. Hawa Sharif ce tare da Sarfila Lahashin da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na safiyar talata sha biyu ga watan Nuwamba shekarar dubu biyu da ashirin da hudu. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su ga Sarfi da kanin labarai. To hawa zaɓaɓɓen shugaban Amurka mai jiran gado Donald Trump ya zaɓi Thomas Homan a matsayin mai kula da iyaka domin cika alkawarinsa na korar ɗimbin bakin hauren da ba su da takardu. mambobin kungiyar 'yan tawaye tara da ke neman a sako hambararren shugaban kasar Nijar sun miƙa wuya a jiya litinin haka kuma za a ji cewa rundunar sojin amurka ta sanar jiya litinin cewa ta kai har-har kan wasu wurare tara da ke da alaka da kungiyoyin iran a siriya kanin labaran kenan a cikin shirin na yanzu za ku ji yadda da dama daga cikin talakawa marasa lafiya a najeriya ba sa iya zuwa asibiti a kan lokaci sai sun galabaita sakamakon matsin rayuwa da rashin kuɗin magani eh tabbas ana kawo mana emergencies so wani lokaci za a iya samu talakawan ne waɗanda ba su da karfi sosai muna kuma tafi da tattaunawa da masani a fannin kimiyyar kwakwalwar da ke warware zare da abawa da samar da amsoshi akan al'amuran rayuwa daban-daban wato artificial intelligence inda ya ce muddin gwamnati ba ta miƙe tsaye ba to kowa garin neman gira za a rasa ido a tsayawa yaro ya tsaya ya amfani da kwakwalwan shi yadda ya kamata ba a'a sai ya dingina kamar yadda zai jingina da wayar shi sai a biyo mu a cikin shirin domin jin karin bayani akan waɗannan da ma sauran rahotanni da ke tafe kamar kowace ranar talata yau ma muna tafe da shirin tsaka mai wuya tare da mustapha aliyu wato aliyu mustapha sokoto to amma yanzu sai a gyara zama a saurari kashin farko na labaran duniya. To jama'a salamu alaikum da fatan an waye gari lafiya ga labaran duniya. Zaɓen shugaban Amurka mai jiran gado Donald Trump ya zaɓi Thomas Homan wanda ya taɓa rike mukamin babban jami'in kula da shige da fice a matsayin mai kula da iyaka domin cika alkawarinsa na yakin neman zaɓensa na korar ɗimbin bakin haure da ba su da takardun izini. Mai yiwa miliyoyi zuwa ƙasashensu na asali. Trump ya faɗa a dandalin sada zumunta na True Social cewa Homan mai shekaru 62 zai kasance mai kula da iyakokin mu iyakar kudu zuwa Mexico da ta arewa zuwa Canada. Ya kara da cewa ba shi da shakku kan cewa Homan zai yi kyakkyawan aikin da aka daɗe a najera Ya ci gaba da cewa ya san Tom tun da daɗewa kuma babu wanda ya fi dacewa da aikin kula da sarrafa iyakokin kamar shi a cewar Trump. Kafafen ya labaran Amurka sun rawaito cewa Trump zai kuma naɗa wani mai tsaurin ra'ayi na bakin haure stephen miller a matsayin mataimakin babban jami'in kula da haƙurorin gwamnati wannan wani kyakkyawan zaɓi ne da shugaban ƙasa ya zaɓa in ji mataimakin shugaban ƙasa jd vance game da yiwuwar mila mai shekaru 39 shiga gwamnatin trump a ɗaya bangaren kuma zaɓen donald trump a matsayin shugaban ƙasa a karo na biyu da kuma sake karɓe ikon majalisar dattawa da 'yan jam'iyyar republican suka yi na iya kawar da da yawa daga cikin manufofin sauyin yanayi na ƙasa waɗanda suka rage yawan gurɓataccen iskar a doron ƙasa a cewa ƙwararru kan hanyoyin magance lamarin yayin da suka lissa matakan da ke samar da sauyi wato kan sauyin yanayi sun yi daidai da manufofin da trump ya ce zai kawar wannan koma baya za ta zo ne yayin da ake samun asarar rayuka da dama sakamakon samun sauyin yanayi na zafi da yawan gurɓacewar yanayi da ke wato taruwa a sararin samaniya kasar amurka ta yi fama da mahaukatan guguwa masu tsadar gaske kuma kasashen da za su haɗa a birnin baku na kasar azerbaijan don tattauna sauyin yanayi da aka gaza ɗaukar tsauran matakai don sauya lamarin mambobin kungiyar 'yan tawaye tara da ke neman a sako hambararren shugaban kasar Nijar sun miƙa wuya a jiya litinin kamar yadda jami'an kasar sojoji suka wato soji ke mulka suka bayyana an kafa kungiyar 'yan tawayen patriotic liberation front fpl a takaici a watan agustan shekarar 2023 wata guda bayan hamɓar da zaben shugaban jamhuriyar nijar muhammad bazum a wani juyin mulkin da sojoji suka yi tun a wancan lokacin bazum na tsare da matarsa hadiza a fadar shugaban ƙasa da ke yamai babban birnin ƙasar gwamnan agadas wani jami'in yankin hamadar arewacin ƙasar da ke kusa da ƙasar libya ya shaida kamfanin dalancin labaran AFP cewa mayakan FPL sun tuba tare da mika makamansu da alburusai a ranar litinin yayin da wani biki a gaban janar ibra bulama mambobin fpl sun fara mika wuya ne a farkon wannan wata bayan tattauna mai ma'ana da wasu masu fada a ji na kasar wato kafar labarai ta air info ta rawaito An jima kaɗan Sarfilu zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan yanzu bari mu je ga rahotonmu na farko da zai kai mu Abuja a Najeriya inda wakiliyar mu Hauwa Umar ta shaida mana cikin rahoton da ta aiko mana yadda wasu marasa lafiya talakawa ke zama da cuta har sai ta ci karfinsu kafin zuwa asibiti saboda halin matsin rayuwa da rashi da 'yan ƙasar ke fama da shi. Ministan Lafiya Dr. Muhammad Ali Fati ya nuna damuwa kan yadda tsadar kayan jinya ya kawo cikas wajen kula da bukatun kiwon lafiya a Najeriya, inda ya nuna bukatar samar da wasu kayan da suka hada da magunguna daga cikin gida. Yadda kowace kasa take yi wasu da cikin magungunanta, to mu ma ba wai sai an je wata kasa can nesa an kawo abin da zai kula da al'umma ba. Banda magani na zamani akwai traditional medicine namu wanda su ma a bincike su a ga amfanin da za su iya yi tunda ko kasashen turawa su ma suna suna amfani da herbal medicine amma sai an yi bincike a kai to wa'annan tsare-tsaren su za su ƙara haɓaka harkar sarrafa magunguna samun aiki wa matasanmu a ƙasanmu ba kawai na magani ba har da wasu abubuwa kamar kayan aiki a asibiti me zai sa gadon asibiti sai an je an so shi daga wata ƙasa bayan muna da wanda su haɗa shi a nan ƙasar nan. Shin me mutane ke aikatawa a lokacin da suka ji ba su gane lafiyar jikinsu ba? Sunana Halima ai. gaskiya ni kam in na ji ciwo ba na zuwa asibiti la ila hmm, ai sai na dan shasha su magani na in na ji one week ten days ban warke ba sai in je asibiti sunana abba salis gaskiya na kan je kemis da farko kafin na je ga asibiti saboda wani lokacin ka fi samun kemis din a kusa zuwa asibitin ma yakan zamto aiki amma shi kemis zaka kawai da ka fito daga gida zaka cimma kemis din kuma a wasu lokutan zaka ga kai kanka daga yanayin yadda kake dan ji a jikinka ka san ina yake maka ciwo ko za ka je ka faɗa a kemis ne su ɗauki magani su baka ba tare da ka sha wata wahala ba amma shi asibiti idan ka je tsarawa tsarawansa suna da yawa amma shi kawai kemis da ka ji sha yanzu magani yanzu. Dakta Muslim Bello Katagum ya ce an fi ganin irin wannan ɗabi'ar ta sai jiki ya ta'azzara kafin a ziyarci asibiti ga mutanen karkara. Abun da yake yawan faruwa a gurin shine babu isasshen ma'aikatan kiwon lafiya musamman likitocin da ya kamata ma a ce sun gani. Wannan kan ma kawai zai je famasi ne a bashi magunguna magunguna ya je ya sha wannan maganin zai warke. Na tuntuɓi wasu likitocin don jin yadda sukan samu marasa lafiya a asibiti ga kuma abin da suke cewa. Sunana da kamar Muhammad Suleiman akwai waɗanda sun ɗauki lafiyar da mahimmanci kuma gaskiya ba sa jin abin da za su kashe domin sun san mahimmancin su zo da wuri ya zamanto likita ne ya gansu ya rubuta musu magani duk kankanta ciwo za ki ga sukan zo sunana dr zarabella ibrahim eh tabbas ana kawo mana emergencies to wani lokaci za a iya samu talakawan ne waɗanda ba su da karfi sosai wani lokaci kuma za a samu masu kuɗin ne wani lokaci kuma 'yan tsakiyan su ma suna iya zuwa so mun gaskiya asibitin mu kowa muna gani sunana dr halima bello so da yawa mutane take ga fara treatment tun daga gida suna shan magani ko su je pharmacy ko chemist wani lokaci ma akan waya ma suke kira ma likitocin ma ko nurse ko wa ma suka ga dama su kira sai su tambaya ko me za su sha suna jin haka suna jin haka sai su saya maganin su ta amfani da shi wani lokaci kuma shi ciwo yana da kyau a duba a yi bincike a san ainihin menene saboda ciwo koda goma ma yana iya samun symptom daya hatta tsohon shugaban najeriya muhammadu buhari ya bayyana illar da ya samu a sanadiyar yi wa kai magani ba tare da zuwa asibiti ba wanda ya sa ya shawarci mutane da su guje wa yin hakan hawa umar muryar amurka daga abuja najeriya An gaida Hawa Umar da wannan rahoton masu rawara tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Yanzu gasar filu da ci gaban labaran duniya. rundunar sojin amurka ta sanar jiya litinin cewa ta kai harare kan wasu wurare tara da ke alaka da kungiyoyin iran a siriya a cikin wata sanarwa ta fitar rundunar sojin amurka ta ce an kai har-haren ne kan wasu wurare guda biyu a ƙasar ta siriya kuma martani ne ga wasu har-hare da aka yi kan jami'an amurka a siriya a cikin sa'o'i 24 da suka gabata a wasu lokuta amurka na kai har-hare kan wuraren da ke alaka da iran da iraki a siriya a cikin watan fabrairu amurka ta kaddamar da har-hare ta sama a iraki da siriya kan sama da wurare 85 da ke alaka da dakarun kare juyin juyin halin musulunci na iran da mayakan da take mara baya a matsayin ramo gayya ga wani mummunan hari da aka kai wa sojojin amurka a cewar hukumar zaben kasar somaliland sama da mutane miliyan daya da suka yi rajista kuma waɗanda suka cancanci kaɗa ƙuri'a ne za su fita rumfunan zaɓe a ranar laraba domin zaben shugabansu na shekaru biyar masu zuwa 'yan takara uku da suka haɗa da shugaban ƙasar mai ci musa bihi abdi na neman tabbatar da demokuraɗiyya mai rauni a yankin da haɓaka ci gaban tattalin arziki da kuma samun amincewar ƙasashen duniya cewa yankin na somaliya ya yi ƙoƙarin samun cin gashin kai tsawon shekaru talatin 33 abdi na jam'iyyar peace unity and development party wadda aka fi sani wato da kulmiye na neman wa'adi na biyu a zaben na laraba yana takara ne da abdulrahman muhammad abdullahi wanda aka fi sani da irro na jam'iyyar Wadani da Faisal Ali Warabi na jam'iyyar Adalci da Ci Gaba ko kuma UCID a takaice. Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. madalla yanzu kuma sai batun ci gaban zamani ta kimiyyar kwakwalwar da ke warware zare da abawa da samar da amsoshin akan al'amuran rayuwa daban-daban wato artificial intelligence ai a takaice da samar da tsaro na yanar gizo wato cyber security da masani a fannin farfesa bello muhammad magaji na bangaren koyar da shari'a kuma daraktan tsare-tsaren ilimi a jami'ar amurka ta najeriya da ke yola ya ce idan aka sai sake garin neman gida za a iya rasa ido ga tattaunawa tamu da shi ta wayar tarho. wannan ci gaba din yana da amfani kwarai da gaske kan abubuwa da yawa da ya danganci dan adam kan tsaro da gudanar da harkoki iri-iri na zamani wanda za a katokan ana iya dogara a kan shi kuma in ba a ankara ba in ba a ɗauki matakai ba zai zama kuma illa ga zamantakewa da tsaro da komai ma da kika sani na biladama ba ma a najeriya ba a duk duniya cewa ana kutse yanzu akan bankuna da kai har ku 'yan jaridu ma ba ku tsira ba kan harkokin tsaro kan na jarida kan mu masu koyarwa ma da hanyoyin shari'a da eh, harkoki ma na yau da gobe duka akwai kutse sosai sosai wanda shine na ankarar a yi sauri a san yadda za a yi saboda kada mu zo muna murna cewa ga sauƙaƙe an samu abubuwa to amma daga baya ya zo ya zama mana illa. Na'am Professor to wani ƙarin haske za ka yi mana akan in aka ce misali artificial intelligence din nan shin me ake nufi ne yanda ila wani zai so ya fahimta ma me ake nufi idan aka ce in wato artificial intelligence ko cyber security wanda har ake ganin ta nan za a iya bi a yi illoli ga cibiyoyi na rayuwa daban-daban kamar yadda ka faɗa. ne eh, wato artificial intelligence wani irin sabon fasaha ne na rayuwa wanda na bil'adama wanda yan eh, ilimin kimiyya suka kirkiro wanda ya sauƙaƙar da kusan komi ne ne za a yi a faɗin duniya yadda eh, harkoki na ayyuka kowane irin da aiki kika sani shi artificial intelligence ɗin ana iya amfani da shi akan ya sauƙaƙa ayyukan da za a yi ta shi wannan artificial intelligence wato na'ura ce wato irin wani ilimi ne na fasaha wanda ya gitta kusan kowane ayyuka na rayuwa na bil'adama kamar da yadda kwakwalwar dan adam ya sa wani lokaci ma muna ganin ya mafi kwakwalwar dan adam sarrafa bincike ne sakamakon wasu ayyuka to duk artificial intelligence zai yi ta kai ga har malaman makaranta yanzu da in aka sa ka aiki na makaranta sai ka zauna ka bincike a cikin labi da sauran amma yanzu ya kai ga malaman makaranta sai ka ga ɗalibi amfani da artificial intelligence ya an samu ka question haka wanda in ka bashi ko wani aiki ka bashi sai ya tambayi artificial intelligence a tsayawa yaro ya tsaya ya amfani da kwakwalwan shi yadda ya kamata ba a'a sai ya jingina kamar yadda zai jingina da wayar shi da bashi to haka zai jingina da AI su shi ansa su akwai hatsari sosai sosai To Allah shi kyauta Profesa Bello Muhammad Magaji kenan na Jami'ar Amurka ta Najeriya da ke yula a tattaunawa mu da shi ta wayar tarho. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba. Tsaka mai wuya. Ghana ayyukan da npp suka yi yana da kowa na gani mutane na mutuwa kan kidini ba kudi ba kudi a yi a support su yanzu inda muke gane ga kowa ya sani lokacin president mahama da lokacin mahmud bahumiya kowa ya sani waɗanda mutane yan yaudara ne yau ana jin ciki jama'a assalamu alaikum barkan da wannan lokaci barkan mu da saduwar mu da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya yanzu da ke an gama zaben amerika hankalinmu ya juya kuma kasar ghana wacce abin da ya faru a amerika kusan shi za a sake maimaitawa can ghana din kamar yadda aka yi ana amerika inda donald trump na jam'iyyar republican ya gwabza da mataimakiyar shugaban amurka din kamala harris ta jam'iyyar democrats a can ghana ma za a kwafa ta ne tsakanin wani tsohon shugaba na kasar ghana wato john dramani muhammad na jam'iyyar ndc wanda ya mulkin ghana daga shekarar 2012 har zuwa 2017 da kuma mataimakin shugaban kasar ghana na yanzu wato muhammad bawumia dan jam'iyyar npp saboda haka abin da ya bambanta zaben amurka da na ghana shine cewa a can ghana din maza biyu ne kawai suke fafatawa yayin da ana amurka tsakanin namiji da mace ne aka fafata to shi wannan zaben da da za a yi tsakanin shi john dramani muhammad dan shekaru 65 da kuma shi muhammad miya dan shekaru 60 wato za a yi shi ne ran bakwai ga watan disamba nan mai zuwa inda su biyu din suke gwagwarmayar neman su mai gurbin shugabana na akufa ado wanda zai sauka daga kujerarsa ta mulki yan allah ya kama cikin watan janairun sabon shekara bayan ya kammala wa'adodi guda biyu na shugabancin wannan ƙasa da allah ya azurta ta da tarin zinari da kuma koko akwai kananan 'yan takara masu son su shiga wannan zaɓe a can gane ɗin irin su alan kerry martin na jam'iyyar movement for change da kuma nana kwame bediako na new force jam'iyyar new force kenan to amma dai jin da kowa yake yi shine cewa zaben nan dai tsakanin waɗannan mutane biyu ne wato muhammad da ba wumiya To kamar kowane zaɓe shi ma wannan zaɓe na Ghana yana da bambancin ra'ayoyi a tsakanin masu jefa ƙuri'a inda wannan yake goyon bayan wancan wancan yake goyon bayan wannan. Sunana Abubakar Muhammad Ghana Accra zaɓen da za a yi Ghana on the 7th December na jin presidential candidate in NDC John Dramani Mahama shi zai lashe zaɓe. Hujja shi ne kan economy rayuwa ya yi tsada ga tsadan abinci economy ya collapse to akan wannan ne nake jin ghanaians za su duba su zaɓi john dramani mahama saboda su sake jaraba shi yadda america suka jaraba trump sunana abubakar sumail hamza accra ghana to jama'a ni dai a nawa gani dai insha allahu his excellency dr alhaji mahmud baumia zai lashe zaɓen ga ghana mun yi nisa cikin demokradiyya da yau ghana ya wuce ya tsaya bisa economy kawai ya yi zaɓe gaskiya ne gari ya yi ƙarfi kuma gari ya yi ƙarfi ba ghana kawai ba ne duniya duka ne ta yi ƙarfi kuma kowa ya san da haka to haka ne to dangane da wannan zaɓe na ghana ne yau za mu fara kawo muku muhawara kan zaɓen inda kuma shi wakilinmu na can birnin akara wato redwan abbas ya gayyato manyan jami'an watsa labarai ko harkokin sadarwa na jam'iyyun guda biyu domin su fuskanci juna dangane da wa zai shiga wannan fadar mulki ta jubilee house da ke birnin akara Assalamu alaikum jama'a masu saurare mu da haka yau likafar tamu ta yi taki ne zuwa kasar Ghana inda za mu shiga fagen siyasa. Za mu tattauna da jami'an manyan jam'iyyun siyasa guda biyu a nan kasar. Jam'iyyar NPP mai mulki da jam'iyyar NDC babban jam'iyyar da ke adawa. Tare da ni ta yin wannan tattaunawa akwai Usman Audu wadda shine communication officer na jam'iyyar NPP mai mulki. yana mazaɓar diyo-diyo, sai kuma Alhaji Jibril Maisu Communication Officer mazabar Ayawa na To jama'a barkan mu da haka. Barkanka Yawwa. Za mu dubi yanayin da ƙasar muke ciki. Za mu fara ne da hali na tattalin arzikin ƙasar nan kamar tarin ƙasashe na duniya suna fuskantar matsi na tattalin arziki. jama'a ko kowa na kokawa me sababin haka me ya kawo haka sa'an ran wani matakai ake ɗauka domin kawo wannan lamari a samu sauƙinsa za mu fara da kai da yake kai ne jam'iyyar da ke mulki Usman Audu. Bismillah. Me za ka ce mana? Garin ga kowa ya san tunda shugaban kasa na Nadu Danka Kufalu da mataimakin shi da Muhammadu suka zo kan mulki. abin da suka gani da suka zo gaskiya ka duba from da suka zo up to 2019 ababen da suka yi yanda garin ga ke tafiya daga baya muka gan wani abu ya zo da duniya duka baki da yaki kiranci covid covid ya zo for a year ba aiki komai ya karfi cikin garin ga amma da da da kokarin su da kwazon su da ayyukan da suka yi suka suka fight covid te economy la zuwa yana kokari na wani aka fara fada wani gari kuma kasan duniya dai wani abin sami dan wanka dole ya taba ka domin muna akwai sai da saiwa tsakanin mu ko duniyan ga duka baki daya isa babin da ya zo ibara abubuwa zuwa ya balagunce ya bata amma in ka duba ayyukan da shugaban kasa ya yi tun lokacin da abubuwa bala kunce up to yau kagan kamar zuwa economy ga muke da shinga first first quarter ya grow 4.7 percent shi gadawa kamar ababa ya fara tashiwa ka duba wani lokaci mun samu garin ga eh, a sunan shi inflation ya ta up to 53 ya hau bisa wanda muke magana ga ya zo 20.1 ababa la komowa lafiya in ka duba da eh, wani challenge da gwamnati ga muke da shi ne gaskiyan kafadi ne eh, exchange rate duba exchange rate yadda ke tafiyan nan ya hau shi ya fadi ya hau shi ya fadi ya hau shi ya fadi kowane gwamnatin da zai zo yana samun wannan challenge amma ka duba ayyukan da shugaban kasa ya yi domin ya san duniya baki da damuwa ya zo ka duba free SHS da ya kawo inda ya tanye talakawa da su da kudi yana taimaka da ya tanye mutane fita cikin wani hali. Can baya kun nuna cewar COVID-19 shine sanadin matsin da aka shiga. Akwai waɗansu kuma ainihin fagen ko kuma dai fannin karatu da ke nuna cewa ai COVID-19 irin kuɗi da ya shigo mana ci gaba ya kai mu gaba ya kai mu. Eh sa'an nan to in hakan ne ɗin lalle covid-19 shi ya kawo wancan matsalar to wannan karo menene kuma sanadin in ka duba wani ya ce ma kamar covid-19 mun samu kudi in ka duba for a year in aka ce maka economy gwamnati da ke cikin kaji wajen da yake samun kudin shi ne abin ga taxes da ake biya for one year ba biyan taxes yan ayyuka na gida na biyan su ba su zuwa aiki kowane gwamnati aikin gwamnati na zama gida ma ala biyan shi kudin da aka kawo na ayyukan da aka yi da shi aka ka tuna kamar lokaci da aka zo su covid 19 an ba mutane loans a matsayin ku masu gwamnati ya kuka tsaya ba ku karban tax ya me ya bi covid 19 for year ba aikin da ake yi an ce kowa ya zama gidan ka tuna duniya baki daya duka ce kowa ya zama gida ba wani aikin da ake zuwa ba sai da sayarwa in aka fita ma an gaba kudin da aka gate ba ka te aka tuna kuma batun ruwa da batun light an rage na ga ce kowa domin an san an san abin da mutane alayyar da mutane ke ciki wannan lokaci. mun ji rikon naku kenan bari mu koma wurin dan uwa Jibri Maisu ka ji abin da dan wanka ya faɗa eh ko kuma kun taɓa mulki amma muna jin irin korafin da kuke yi halin da sun ka shiga a halin yanzu me kuke yi ko kuma dai me za ku ce shine sanadi ko ainihin wurin lamarin daga can wurin ku ya sumu ne. kagan abin da ke cikin ni eh, gaisuwa muka yi mama saurari wanga program kuma akwai a taurin bangaren npp kagan da abin da ya kamata su ta yi ne su zo suna ba da mutane an kuri cewa kamar abin da muka fadan nan ba mu san aka abin yake ba wani abu suka faɗa zan before 2016 sun bar kowa san kamar su ne suna da su magance komi matsayin da ake ciki? Yes. Na'am. Saboda sun bar mun sun cewa kamar ba ko lokacin da aka yi sirri da kunu kinki wan da nan suna yi wannan abu bai yi ba. Na'am. Me yasa ni kamar yadda mataimakai shugaban kasa Mahmud Bawumi yake ce kamar abin ga eh, shi ya taba aiki daga abin ga Bank of Ghana. Na'am. Kudi na nan. Ya za a bari ana sirri kinki wan sidi. Wannan abu bai yi ba in suka zo ya zo kasa lokacin na gallon na fuel petrol 16 cd a 14 cd dogon gallon yanzu an da su yanzu akan ka gan 1 liter ma 15 cd sun su goma sha biyar yes liter ma wo amma lokacin president mahama gallon duka 14 cd 2016 kafin abin da a sake mulki su mura sai kamar su suke da suke da ilimi komin da za su su magance komi garin ga yau lokacin president mahama muna da rijiya daya ne na oil field kafin mu tashi president mills da late da mahama sun kare rijiya biyu aka ba su yau lokacin da president mahama muka zo na kan mulki kabata ko bashi na ake bi 122 yanzu za mu 668 bashi da suka ajiye 122 yes yanzu nawa kace yanzu 658 billion Ghana city wanda suka bari ke kuma wannan abin a turawa suka ce kama to who much is given much is expected ba ciwon da ya kawo masala ba ne is lack of incompetence uh. lack of surutun da suke mutane ba san abin da ke cikin ba ana fadi musu kamar ba ku yi magana ku yi magana sun bar mutane gane sun yarda da su duba inda muke yi zuwa kanga lokacin president maham in ka ba da force da ana baka dola daya yanzu dole na 15 to 16 cd ko mu ya bala ku ce eh ka jin kamar yadda ya dan uwanka ke magana eh wannan ah, um, shigan cutar covid-19 ya addabi ya dami ba gana kadai ba wannan covid-19 suke fadi wannan wannan ungit bature wai excuse ne covid-19 da ya zo nan mun samu kudi kusa da eh, miliyan talatin bil 30 biliyan wani suna ce kamar kalubale balayi ne ne ya zo kowane kasa ko amma mun mun ce kamar gana ma blessing ne saboda mun samu 30 biliyan ghana in ka duba 2022 or 2020 auditor general report Mm, reporting audited. Audited yaro. Na. With out of 30 billion nan mm. Mm-hmm. abin da suka amfani da shi shine 12 billion. Daga 30 miliyan 30. Yes. Amma suka kashe miliyan goma sha biyu. Yes, sauran sauran duka ana ta mai ina yake su zo su account. Sun ba mu ruwa <laughs> free kyauta ba a biya. Kagan kagan lantarki haka sun karika rika. Kagan me zaka ce? Kagan akwai akwai waɗanda yanzu eh muna kan saduwa da communicators na npp diwo ma sun bar fari wannan magana saboda mi to madalla to nan zamu ja birki sai Allah ya kai mu rana ce mu dawo mu ci gaba inda kuma daga cikin abubuwan da zamu taɓo har da tambayar me yasa jam'iyyar MPP da ke mulki yanzu a Ghana ta kasa ci gaba da gabatar da shirin nan na bayar da wuta da ruwa kyauta ga mutanen Ghana kamar yadda jam'iyya ko kuma gwamnatin NDC ta yi a can baya to da haka muke muku bankwana muna godiya ga shi wakilin namu Ridwan Abbas da kuma bakin nasa Usman Abdu da Jibril Maestro a madadin su Aliyu Mustapha Sakwato ne a Washington. sai a biyu mako mai zuwa domin jin wani sabon shirin yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku labarai a takaice. To a takaice zaɓaɓɓen shugaban Amurka mai jiran gado Donald Trump ya zaɓi Thomas Homan wanda ya taɓa rike mukamin babban jami'in kula da shige da fice a matsayin mai kula da iyaka domin cika alkawarinsa na yakin neman sa na korar ɗimbin bakin haure da ba su da takardun izini mai yiwa miliyoyi zuwa ƙasashensu na asali. A ɗaya ɓangaren kuma zaben donald trump a matsayin shugaban kasa a karo na biyu da kuma sake karbe ikon majalisar da ta da jam'iyyar republican suka yi na iya kawar da da yawa daga cikin manufofin sauyin yanayi na kasa waɗanda suka rage yawan gurɓatacce iska a doron kasa a cewa ƙwararru kan hanyoyin magance wannan lamari mambobin kungiyar 'yan tawaye tara da ke neman a sako hambararren shugaban ƙasar nijar sun miƙa wuya a jiya litinin kamar yadda jami'an ƙasar da sojoji ke mulki suka bayyana an kafa kungiyar 'yan tawayen patriotic liberation front fpl a watan agustan shekarar 2023 wata guda bayan da zaɓen shugaban jamhuriyar nijar aka yi masa juyin mulki To baki ɗaya da haka muka kaga ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma an jima idan Allah ya kai mu misalin karfe 8 agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi karfe 7 kenan agogon GMT da Ghana za ku ji mu da maimaicin shirin. yanzu kuwa madadin sarfi la hashin gumar laita ya gabatar da shirin sai dadi balawi da ya ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu hawa shirifi muku fatan alheri daga nan washington dc sai an ku.